This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar goma sha takwas ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da goma sha biyar. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanan labarai. chadi ta faɗa yau alhamis cewa dakaranta sun kai hare-haren ramuwar gayya da jiragen sama kan 'yan boko haram a cikin makwabciyar ta najeriya dakarun tsaron somaliya sun tare wani harin da aka niyyar kaiwa kan wani taron siyasa yau alhamis a garin adado da ke yankin tsakiyar kasar hukumomi a charleston da ke jihar carolina ta kudu a nan amurka suna farautar wani matashi farar fata wanda ya shiga wani coci na bakar fata ya bindige mutane tara har lahira To Allah ya kiyaye. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Chadi ta kafa dokar hana sa hijabi bisa dalilan tsaro. Za mu kawo muku hirar da murya Amurka ta yi da Farfesa Buba na Maiwa akan wannan lamarin. Bayan haka za ku ji rahoto a kan azumin watan Ramadan da aka fara yau da kuma yadda kayayyakin masarufi ke tsada a kasuwa. Muna kuma ɗauke da rahoto akan taron farko da dukan gwamnonin Najeriya suka yi jiya game da batutuwa ciki ma har da batun karancin kuɗaɗen biyan ma'aikata albashi. Bayan haka kuma za ku ji shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kawo amma yanzu dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. chadi ta faɗa a yau alhamis cewa dakarunta sun kai hare-haren ramuwar gayya da jiragen sama kan 'yan boko haram a cikin makwabciyar ta najeriya a bayan wasu tagwayen hare-haren kunan bakin waken da suka kashe mutane akalla 33 a injimina babban birnin kasar a wannan mako. Rundunar sojojin Chadi ta ce an kai hare-hare ta sama kan sansanoni guda shida na 'yan tsagira inda aka yi musu mummunan barna ta rayuka da kuma kaya ba ta ba da bayanin takamaiman inda sansanonin suke ba. an kai hare-haren kunar bakin wake a wata hedkwatar 'yan sanda da wata makaranta horas da 'yan sanda da ke jamina inda wasu mutane har guda 100 ma suka ji rauni a jiya laraba prime minister chad ya ce a wani martani ga waɗannan hare-haren gwamnati ta haramta sayarwa ko sanya niqab a cikin ƙasar a farkon wannan shekarar chadi da niger da kamaru sun tura sojojinsu domin yakar boko haram a bayan da 'yan tsakirin suka kai hare-haren tsallaken iyaka cikin ƙasashensu su a makon jiya kasashen sun haɗa karfi da najeriya da jamhuriyar benin wajen kafa wata sabon rundunar yanki mai hirkuta jamina wadda za ta yaƙi 'yan boko haram dakaran tsaron somaliya sun tara wani harin da aka yi niyyar kaiwa kan wani taron siyasa yau alhamis a garin adado da ke yankin tsakiyar kasar hukumomi suka ce mahari guda ɗaya ya tarwatsa kan sa kofar shiga wurin taron yayin da wasu 'yan bindiga su uku suka yi ƙoƙarin kutsawa ciki dakarun tsaro ciki har da sojojin kiyaye zaman lafiya daga rundunar amisan ta tarayya afirka sun bindige suka kuma kashe 'yan bindigar kafin su masu su shiga cikin ginin wannan shine hari na baya-bayan nan da 'yan alshabab ke kaiwa kan cibiyoyin gwamnatin somaliya wadda suke son kifarwa domin kafa wata mai amfani da irin tasa fassara ta islama sojojin somaliya da rundunar amisom sun samu nasarar fatattakar 'yan alshabab daga manyan birane da garuruwan somaliya amma har yanzu akwai barbashin kungiya a cikin karkara kuma tana ci gaba da kai hare-hare. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce ta kaddamar da binciken yiwuwar aikata laifi na wariya dangane da kisan gilar da aka aikata jiya laraba da daddare a wata cocin bakar fata mai ɗimbin tarihi a birnin charleston da ke jihar carolina ta kudu a nan amurka yayin da a can gefe ake farautar ɗan bindigar da ya aikata kwamandan 'yan sandan charleston greg mullin ya faɗa wa 'yan jarida yau alhamis cewa wani matashi farar fata ɗan shekaru 21 da haihuwa mai suna dylan storm roof ya shiga coci mai suna emmanuel african methodist episcopal church a lokacin da ake taron addu'a na mako-mako ya zauna na tsawon akalla awa ɗaya da masu ibada kafin ya buɗe musu wuta ya kashe mutane tara da dama daga cikinsu kuma sun ji rauni mole ne ce dan bindigar mai hatsarin gaske ne hukumomi sun buga suka kuma rarraba kasida dauke da hotuna na shi wato dylan storm roof a lokacin da yake shiga cikin wannan coci an kashe maza uku da mata shida wannan hari kafofin labarai sun ce fasto ta wannan coci wadda kuma sanata ce a majalisar dattijan jihar carolina ta kudu clementa pinkney tana cikin waɗanda aka kashe an kafa wannan coci ta emmanuel ame a shekarar 1816 bayan da ta balle daga cocin turawa ta methodist episcopal a birnin abinda ya sa ta zama ɗaya daga cikin cocin bakar fata na farko a jihohin kudancin amurka 'Yan majalisar dokokin Hong Kong sun yi fatali da wani ƙudurin yin gyara ga dokokin zaben da ake gaddama a kai mai samun goyon bayan hukumomi a birnin Beijing. Sansanonin 'yan rajin dimokuraɗiyya masu zanga-zanga sun barke da sowa da murna a yau Alhamis a bayan da wakilan 'yan adawa a majalisar suka haɗa kai domin murƙushe wannan ƙudurin. Wakilai takwas kawai suka amince da ƙudurin yayin da wasu wakilai su 28 suka jefa kuri'a ƙin amincewa. Ƙudurin a farko zai nemi ba wa mutanen yankin Hong Kong damar shugaban wato zaben shugaban yankin kai tsaye, amma kuma tilas duk 'yan takara su samu amincewar Beijing. China ta ce wannan ƙudurin ya kunshi dimokuraɗiyya fiye da duk abubuwan da Birtaniya ta taɓa gabatarwa a cikin shekaru fiye da ɗari da ta yi tana mulkin yankin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. biyo bayan hare-haren da 'yan boko haram suka kai kasar chadi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 33 cikin makon nan gwamnatin kasar ta kafa dokar hana sa hijabi da rawani don tabbatar da tsaro wannan doka dai yau za ta fara aiki amma koya masana ke ganin wannan lamarin abokin aikin abdulaziz adili toro ya tuntuɓi farfesa buba na maiwa ga kuma tattaunawar da suka yi ba wannan dai ba kamar mataki ba ne mai muhimmanci saboda a kan gaskiya in aka ɗauki arewacin cadi har ma zuwa tsakiyar ƙasar cadi shi rawani da hijabi ya zamanto kamar abin al'ada ne gare su saboda kusan akwai bare-bari a ƙasar cadi akwai larabawa a ƙasar chadi akwai tubawa a ƙasar chadi akwai ma wa'anda in ka taɓa rawanin su ko kuma in ka taɓa musu wannan hijabin da suke sawa to abin ya kawo rikici saboda mutum yana ya horda maka wuka ma bisa kan hakan wato cewa da a taba rawani ko a taɓa hijabi gare su ba abin yi bane wannan kama kama ne mutanen ƙasar da suke yi ba wani babban mataki bane mai muhimmanci wanda za ya kawo kama a ce wai ko mutum yana dauke da wani mugun makami za a same shi ko kuma idan babu shikin ba a dauko wani mugun makami ba bom ko ko wani wata eh, eh, lamara wanda za ka tada ta da bomba a'a wannan kawai kama kama ne ba da wani tasiri kuma zai tasirin ba saboda me yasa kamar yadda na faɗi can al'ada ce gare su shin yau ana iya hana masu ba sa rawani ana iya hana ma babar da sa rawani ana iya hana ma da sa rawani a kuma kowa ya san da tufahi irin nasu su wa'annan dama sun hito shi kamar cewa da eh, eh, zuwa burkaki ne da sauransu akwai wannan rigunan na mata kowa ya sani da cewa da akwai iska suna da mayahi da suke tora akwai kura ba a iya hana su wannan kawai kame kame ne kasan da suke yi gashi kuma in aka ɗauka arewacin na da dukansu musulmi ne in aka ɗauki wa'annan musulmi yau cikin wata azumi akwai akwai rana akwai ɗari na faɗi kura can daga baya wa'annan duka kariya ce gare su wai ba ko ya wani abu addini ba ne a'a abin da suka gada ne dama wannan kawai mutanen cadi su nemi wata hanya da za su bi ba ta shayo kan irin eh, lahanin da mutanen boko haram ke to abun ban mamaki professor Nenu shine hawaiian nan minista ah, minista Kalzelbi Fahimi ya ce daga yau daga rana mai kamar ta yau duk wanda an kaga ya sa rawani cikin ya sa hijabi ko ko ya sa burka ya je lakwal ko ya je yajin masallaci sai an kama shi ko an kashe gidan gidan kurkuku me za ku ta bisa wannan Allah na tuba to yanzu sai su je su sayo tuhahi su raba yan kasar Chadi su sayo tuhahi irin wanda suke so yan kasar Chadin su yi amfani da ita wato su zo su dauko musu farauza da shar su zo su ba su ba su su da kansu so su nika musu amma in ba haka ba su suka sa kuɗin su suka sai kayan su a ce ba sa sanya ba a a abinda dai nake faɗa su dai sake dibawa su sake diba iyakacin Najeriya kuma su sake ai ana yi ai binciken mutum in aka kamar ana son sanna shi da haka ko to binciken shine ya kamata su rinka yi amma ba a ce ba kasa haka nan a hana yau ni rawani nake sa shi kuma a ƙasar Senegal nake. Farfesa Abubai na Maiwa kenan daga wata jama'a a ƙasar Senegal. A yau ne al'ummar musulman duniya suka fara azumin watan Ramadan bayan cikar watan Sha'aban kwanaki talatin a jiya Laraba. Sai dai azumin na Ramadan na wato na bana ya samu mutane cikin kalubalen rashin kuɗi da tashin gauran kayayyakin masarufi na yau da kullum. Ga Muhammad Kwari da ƙarin rahoto. Tuwa na basiri so Da kamar siya. Dankali. Da kake siya? 350 ya za mu yi abin da ya kama dole ai dole bayan da za yi kuma tunda mutum da ya Allah ko addu'a za mu yi Allah ya ba mu abin saya ya abubuwan masarufi sun tashi kamar da 30% ba a gari saboda duk abin da ka je ka taba shi a gari yanzu za ka je idan kana siyan shi misali a ce naira 100 in ka je sai ka same shi ya kama 140 ko 130 saboda in ka kula wannan azumin gaba ɗaya ya zo sai dai fatan alheri amma addu'a gaskiya an samu sabani akan na da baya ba wani hada hada kamar yadda da baya zaka ga azumi ya zo ana ta harkokin wannan can wannan nan babu kawai komai ya tsaya dai gaba ɗaya kawai kowa maneji yake wasu daga cikin al'ummar musulmi kenan a nan kano game da halin matsin tattalin arziki da tsadar kayayyakin masarufi da watan ramadan na bana ya iske mutane To ko me ke musabbabin tsadar kayayyakin masarufin musamman ma kayan miya da na marmari waɗanda aka fi buƙatar su a cikin wannan wata mai alfarma? sunana e zango mai kayan gwari abin da yasa kayan gwari suke tsada shine gaskiya na farko babu su a guraren da ake samo waɗannan kayayyaki sakamakon ruwan sama bai zo da wuri ba mu kanmu masu harka ba mu taba ganin lokaci irin wannan ba a yanzu na kuke sayar da dankali kwano yanzu muna sai da wasu sukan saiwa dubu daya da dari biyu wasu sukan saiwa naira dubu tumatir naira dubu tattasai naira dubu attaruhu naira dubu da mukan sai da su dari bakwai dari takwas da dama wasu abubuwan sun yi tsadar ba ma azumin ba tunda kafin karasowa azumin ma muna sai da kwanan tumatiri takwas dubu daya kafin ya yi tsada muna sai da shi 350 wani lokacin mukan saiwa 400 tuni dai malamai suka fara nasiha ga 'yan kasuwar da ke cinikayyar kayayyakin masarufi da sauran abubuwan bukata a lokacin azumin watan ramadan baya ga nasiha ga suma al'ummar gari malam rabi musa limami ne a masallacin sabilu rashad da ke unguwar zoo road estate a nan kano a nan kira ne ga bangarori guda biyu kamar su bangaren masu saye da sayarwa ko in ce masu sana'a yana da matukar mahimmancin gaske su dubi yanayi da ake ciki su tausaya kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wata ne mai albarka wata ne mai alkhairai to su ma su kasance sun zamo masu rahama ga ragowar al'umma lalle duk wanda ya sassauta to Allah tabaraka ta'ala zai sanya masa albarka cikin hannun jarinsa da ya tautasa bangare na farko kenan bangare na biyu kuma ina kira ga yan uwana waɗanda suke su kuma saya suke kar wani ya kallafa wa kansa abin da ya fi karfinsa Allah tabaraka ta'ala cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ko menene al'amarin na rayuwa da kake gani ka ɗauke shi gwargwadon yadda za ka iya watakil da kana da yalwa a azumin da ya gabata kullum watakil za ka ci kwai za ka ci shinkafa za ka ci abubuwa za ka sha kayan furut na shaye-shaye da sauransu to yanzu kuma sai al'amarin ya zo ya canza ba haka ba ne yanzu ka duba sukari ya tashi ka duba tumatir ya tashi irin da 'yan abubuwan da ake saya na tada ko maɗa duk sun tashi sun tsefe to sai ka duba menene abin da ya fi muhimmanci a gare ka kai da iyalanka shikenan sai ka biyo iyalanka hakuri a karɓa da hakuri wannan shine abin da zai sa ainihi wato mu samu nutsuwa a tare da mu malam rabi musa kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaishe da mahmud ibrahim kwari A jiya ne gwamnonin Najeriya suka gudanar da taron su na farko inda suka tattauna wasu batutuwa ciki har da batun albashin ma'aikata da yanzu haka wasu gwamnonin ke fafutukan neman hanyar da za su biya ma'aikatansu. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. matsalar karancin kuɗi ita ce ta ɗauki hankalin taron farko na dukkan gwamnonin Najeriya da ke barazanar rashin samun biyan albashi a jihohi da dama. Wasu jihohin kuma sun biya sashin albashin amma lamarin kamar ba zai ɗore ba matukar ba samu wata hanyar makudan kuɗaɗe da za su ishi biyan albashi da gudanar da alkawuran kamfe. Abdulaziz Yari na jihar Zamfara shine shugaban kungiyar gwamnonin da ke ganin matsalar ruwan dare ce. Kanta gwamnatin tarayya akwai jihohi wuraren da ba biya wata takwas wata shida wata bakwai. Ba jihohi bane ba kawai shi yasa muka ce matsala ce ta kasa ga baki daya wadda muka tantauna kuma in Allah ya so yarda za mu haɗu shugaban kasa mu domin mu gani yadda za a yi a hita daga cikin wannan kangi kuma a ciyar da wannan kasa gaba. Kamar yadda aka sani cewa wannan gwamnati Allah ya kawo ta kuma mun tabbata cewa ta shigo cikin wani hali mawayaci na matsaloli da suka shahi kuɗaɗe a ƙasa da yadda ake gudanar da baitulmalin gwamnati. Gwamna Muhammad Abubakar na jihar Bauchi na aza laifin ga gwamnatocin da suka shuɗe musamman ma a irin jihohinsu da aka samu sauyin ragamar jam'iyya. Jihohin Najeriya su da ake yi a gwamnatin tarayyar Najeriya. Kasan nan kuma an karɓa duka mai tausayi kamata ya kuma gwamnati ta kwarai kamata ya da farin farko tukuna ta yi maganin albashin ma'aikatanta kafin ta shiga wani hidima amma abin mamaki a jihar bauchi an karbi kasan to amma maimakon a biya ma'aikata sai aka shiga biyan waɗansu masu hannu da shuni manya-manyan jami'an wato waɗanda a turanci ake kira political office holders kuɗin sallama maimakon shi ma'aikaci na ƙasa wanda dama hannu baka hannu ƙwarya yake a biya shi hakkinsa ya samu ya tallafa wa iyalinsa Masana tattalin arziki na ganin bunƙasa hanyoyin samun kuɗin shiga da tono wasu ma'adinai waje da man fetur ne zai taimaki tattalin arzikin Najeriya. Barista Ibrahim Riga cikin da ya taɓa riƙe mukamin shugaban kwamitin kasuwanci na majalisar wakilai na ganin sai gwamnati ta ƙara da dagewa wajen kare muradun 'yan kasuwar Najeriya ƙetare da zai jawo zuba jari a Najeriya yana mai nuna rashin gamsuwa ga yadda shugaba zuma ya wafintar da batun farwa baki a afirka ta kudu a lokacin da aka gudanar da taron kungiyar afirka kwanan nan suna ma'amala da su su kuma suna ma'amala da mu suna samu da mu muna samu da su ya kasance ba tare da suna kwaran mu bisa halin da ake ciki yanzu ba saboda halin da ake ciki yanzu suna cutar da mu suke samu da mu suke amfana da mu kuma suke kashe mutanen mu wani abin da ke faruwa ba ba wani suke farauta a yan afirka gaba da fiye da yan najeriya saboda yan najeriya a afirka ta kudu duk mai zuwa ya san cewa suke da kuɗi suke da jari suke da shaguna suke da kuɗi a wani ƙasan suke sarrafawa kuma ya kama 'yan Najeriya suke ɗauka 'yan ma'aikatan 'yan Afirka suna musu aiki tare da su shi sa eh, shi sa suke jin haushin cewa ya 'yan Najeriya za su zo su kafa jarin su su samu kuɗi ya kasance har sun fi su samu abin da ke samu a ƙasan su abin da ke damu su kenan kishi ne gwamnatin da ta shuɗe dai ta da sanarwar Najeriya ce mafi karfin tattalin arziki a Afirka sai dai labarin sai an ciwo bashi ya biya albashi ya jefa ta baba ga batun Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga maimaicin shirin bango. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai like farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau za mu maimaita shirin da muka gabatar kwanaki da Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna wanda ya amsa tambayoyi akan kiwon lafiya. Umar Sadiq ne na tambayar da nake ita ta biyu shin yanzu likita mai zai daɗa ba wa mutanen ƙasanmu Najeriya da ma duniya game da allurar rigakafin polio. domin su yarda a riƙa wa 'ya'yansu domin wannan saboda bakin jinin ma polio din ya sa har ma ana ana hana yi wa yara ma su ci gajiyar amfanin kamar irin ta tarin shiƙa ko mashako ko sarki hakora da ake faɗa wacce shawara a likitan sayar ko jan hankali na'am eh, shawarar da zan ba da kuma jan hankali jama'a ga su rika barin ana ma 'ya'yansu wato wannan rigakafi shine a yanzu duniyar ba kamar da ba ne yadda za ka ce ayi babu kwayan cuta da sauransu da yawa yanzu kwayan cuta ne ta kowane suna nan da yawa kuma kana iya suna yaduwa ta iska suna iya yaduwa ta eh, yara suna wasanni da junansu su kamu da wa'annan cututtukar shi wannan ah, ah, maganin rigakafi na polio bai da wani lahani bai ba wani nakasa da yake jawo mu jariri in aka yi masa kuma za ta kare shi daga samun wata nakasa nan gaba domin idan polio ta shiga jikin shi za ta iya sayi ya nakasa kuma ya zama wani matsala masa matsala ya girma to amma idan aka bashi wannan digon ah, maganin polio din shi kenan ya rabu da wannan ya samu kariya ga wannan ciwo to wasu sukan ɗauki shi gugurguguwar shawara ce daga makwabta ko kuma abokanai ko kuma kawai suna jin wani yayi magana a cewa ai turawa ne ke son su karka samu ko kuma suke son su yi mana wani lahani a jikin ko sun ba sa son bakar fata ko ba sa son wato wani jinsi da sauransu to sai su ga wato ire-iren wannan yi na faruwa wanda idan da turawa na da niyan kashe mu ko kuma suna da niyan su kau da duk yanayin yawan jama'a bakar fata da ke abin nan menene fi sauki da dan adam baka fata muke amfani da shi abubuwa kamar coca cola su fanta su wane ne duk wanda su turan suke ko muke yawan sha kullum inda suna da niyyar za su naka samu ko su kashe mu ai da wannan za su rika cikin shiga ya fi sauki su mana shi mu sha cikin coca cola duk ba bikin da zaka je ba taro da zaka je ba gidan da zaka je kauye da birni da ba za a ce ma an sha coca cola ko pepsi ko wani abun nan ba to rashin rashin wannan tunani da ya kamata mutane su yi su ga cewa ai inda suna so su halaka mu ne suna da hanyoyi da yawa daban masu sauki wanda ya kamata su ce za su iya halaka mu amma wannan taimako aka kawo wanda zai kare wa'annan jariran namu yaran namu daga kamuwa daga cutar da zai iya haddasa musu wani abu nan gaba a rayuwarsu wasu kuma za su ce ai polio ai bai kisa zai nakasa mutum to amma ai goma mutum ya kasance yana da lafiyarsa cikakke da a ce ya kasa ba kafa ko wani abu ya same shi ya fi jin walwala ya fi jin daɗi idan aka ce komai ga uwansa da komai nasa lafiya kalau sabi da shawaran shawarar da zan bada shine wato jama'a su yi kokarin dai su bada haɗin kan a rika musu wannan alluran da shi kuma sauran alluran rigakafin domin idan aka yi maka na polio aka mai yaron na polio shi kenan ba zai kamu da polio ba aka mai na rigakafin tarin fuka ko na rigakafin tarin shika ko na rigakafin bakon dauro duk wa'annan aka yi masa ba fa zai kamu da wa'annan cututtukan ba ne so kaga an samu sauki kenan maimakon a zuwa a dawo ana kashe kuɗi ana ta wahala da yaro da ya samu wannan laluran wannan rigakafin kamar yadda malam bahaushe ya ce tafi magani malami na gaba bismillah wa alaikum salam sunana muhammadu to malam muhammadu to malam muhammadu me ya tambayar ka yawa tambaya ta akan wannan ita abar da ake wannan allura polio akan allura kullu ita me take kawo an an yi ni an yi wa ƴaƴana amma ni a gaskiyar magana an mutu duk da aka yi masa su da biyu gaskiyar magana an yi na ji daɗin wannan allura sosai sosai. To me ya tambayar ka? Hello? Eh muna jin ka. Yawa ita me take sawa ita an yi wannan allura? Wato ita san ba allura ake ba wasu ruwan magani ake ɗigawa na polio din. da ne a zamanin da an yi na allura amma yanzu ana yin shi wanda ake diga ma yara ne kawai domin sauƙin sa don ba ma sai ka ba malamin asibiti ba ko da wani ne da aka dan koya ma yadda zai diga ma yara domin a samu sauki ana iya ba shi diga digawa kawai ake yi yaro ya sha to idan yaro ya sha wannan mm, maganin polio din za ta shiga jikinsa kuma za ta tabbatar da cewa ta wallafa wasu sinadarai na jikinsa da zai kare shi daga kamuwa da kwayan cutar polio ita kanta tunda ita polio tana ita ainihin kwayan cutar polio tana yaduwa ne ta hanyar iska ana wajen wasanni yara suna makaranta suna gida idan guda ɗaya na da polio yana hurɗa yana wasanni a makaranta da wajen islamiyya ko ko wajen wasan kwallo da sauransu da sauran sa yara idan suna ta mu'amala tare su ma za su kamu da wannan kwayan cutar da ya ɗauka amma muddin yaron naka an masa alluwan an ɗiga masa wannan abin polio ɗin to duk inda zai shiga ko za a rufe shi a ɗaki a ɗaki tare da mutane ɗari masu polio ne ba zai kamu da wannan cutar ba to wannan kariya da wannan ɗiga wannan ɗigon maganin ke bashi kenan idan muddin ya sha ta shiga jikinsa to kamar garkuwa ce za ta kare shi daga kamuwa daga ita cutar polio har abada. To malami na gaba. Salamu alaikum mai magana ana sami mu jami'i na dawo. Shin wai mai ke kawo yawan yawaitin cutar ciwon kai na ɓari ɗaya za ka ga wasu musamman idan ciwon kai na ɓari ɗaya ta san musu ko sallah suka je yi sai sun rantsa idan su. To, wannan kuma ya ɓaro wani babban abu da nan abin da ke kawo ciwon kai da yawa ne. Akwai wato dalilai da yawa kala-kala amma babban dalili da ke yawan kawo ciwon kai shine wato rashin samun isasshen hutu da natsuwa da samun bacci. Idan baka samu isasshen ka bar jikinka ya huta yadda ya kamata ba, ka matsa ma jikinka. da wasu abubuwa to za ka ga wato zai jawo maka ciwon kai a wannan bangare ɗaya kenan shi yasa za ka ga mutane da yawa idan suka yi suna cikin damuwa ko kuma suka yi aiki mai yawa ko kuma suka yi karatu mai yawa ko wani abu dai haka nan wanda suka matsa ma jikinsu musamman idanunsu to sai ka ga cewa ya ja musu ciwon kai. Eh, ya ce hmm. ciwon kai fa na gefe. Eh na gefe kenan kwarai yana iya faruwa hakan nan. To ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatan a huta lafiya. Allah ya kawo mu. Shekara ta kawo mu. Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ya muku tanji na musamman domin watan azumi babu shakka akwai nasihohi da shawarwari daga malamai waɗanda suke da manyan kantuna wannan wata mai albarka su sauƙaƙa wa bayin allahn da ba su da shi sannan ɗalibai yara za su karanta alkur'ani mai tsari. kuma za mu so mu je shin wani irin tasiri wannan wata na azumi yake da shi a wajen ku. Saboda haka sai ku aiko mana ta hanyar imel ko ta Facebook idan kuna da gaishe-gaishe ma za ku iya aiko mana su mata da matasa ku bari a yi babu sashen hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel Sakon farko ya fito ne daga Ya'u Adamu bilkacuwa da Adam A Adam Gashuwa wanda suka ce salamu alaikum biyo ya Hausa. ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan uwa mabiya addinin islama da mu yi amfani da wannan wata mai alfarma wajen yi wa ƙasar mu addu'a ta samun zaman lafiya mai dorewa a najeriya da ma duniya baki daya. shi kuma shamsu habibu azara cewa ya yi yunkurin ganawa da shugaba buhari da sabbin gwamnoni suke yi na warware matsalar bashin da suka gada ya yi daidai allah ya sa ganawar ta haifar da ɗa mai ido To 'yan kasuwa ya kamata ku rage farashin kayan masarufi don ganin azumin watan Ramadan mai albarka ya tsaya da fatan Allah ya ba mu albarkar da ke cikinsa amin. Sako daga Ubala Yawo zangon daura. Shi kuma Yahuza sahabi ɗan daidai kan ba cewa salamu alaikum biyu Hausa ganin cewa yau ne aka fara azumin watan Ramadan. Nake so ku bani dama in yi kira ga 'yan kasuwa da su taimaka wajen rage farashin kayan masarufi ta yadda talaka zai azumi cikin sauƙi. Assalamu alaikum biyoyi Hausa, wallahi matakin da share ta ɗauka na hana sa niqab ko hijab bai dace ba. Hakan na iya ruruta wutar rikicin Boko Haram, sako daga Garba Sabiola Gashuwa jihar Yobe. Da ƙarshe sai sakon Ahmadu Abacha Mace na Yobe wanda ce muryar Amurka ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta gaggauta kai taimakon kayan masarufi ga jama'ar ta waɗanda suka tserewa rikicin Boko Haram a yankin Difa na jamhuriyar Nijar. A kasancewar azumin watan Ramadan ya zo, ko sa samu damar yin azumin cikin kwanciyar hankali. da madalla kafin mu karkara shirin namu ga takaitattun labaran duniya. wani labari da dumudumunsa na cewa hukumomi a jihar carolina ta arewa sun damke matashi na mai shekaru 21 dylan roof wanda ake zargi da laifin kai hari a kan wata coci ta bakar fata jihar carolina ta kudu inda ya bindige mutane tara har lahira ma'aikatar shari'a ta amurka ma ta ce ta kamar damar da binciken yawar aikata laifi na wariya dangane da wannan kisan gilla da aka aikata chadi ta faɗa yawa lamis cewa dakarunta sun kai hare-haren ramuwar gayya da jiragen sama kan 'yan boko haram cikin makwabciyar ta najeriya a bayan wasu tagwayen hare-haren kuna bakin wake da suka kashe mutane akalla 33 a injamina babban birnin kasar a wannan mako rundunar sojin chad ta ce an kai hare-hare ta sama kan sansanoni guda shida na 'yan tsagiran inda aka yi musu mummunan barna ta rayuka da kaya to amma kuma ba ba da ƙarin bayani na takamaiman inda waɗannan sansanonin suke a cikin najeriya ba Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin shirin yau da gobe.